wasu matafiya kenan da ko suka hada direbobin motocin haya yayin da masu ke nuna fushin su game da abin da suke kira cin zarafi da kuma tatsar da suke zargin wasu sojoji na yi akan hanyar mabalo zuwa ganye da ke kudancin jihar adamawan cikin kwanakin nan ne ma dai rundunar sojin najeriya ta ba da umarnin jan shingaye da sojoji kan kafa da sunan duba ababen hawa da sautare irin waɗannan shingaye kama koma tamkar tungar karban haraji wannan kasuwa da lamarin ya rusa da shi yana sai kan hanyar zuwa garin ganye domin cin kasuwa ya koyi bayanin cewa eh gaskiya abin da ya faru shine ranka da dai sojoji ne kowa riga da ya sani an daga su a hanya to yau da yake kasuwan ganye ne ana shiga motoci suna shiga manyan mota ba sa gaza mota ɗari biyu da wani abu suke zuwa kuma kaga manyan mota suna bada naira dubu dubu to kuɗin wannan kuɗin ne da da sojoji bakin hanya da suka zo bakin hanya yanzu da yake safiya ne kananan motoci ne masu tafiya kasuwa to a cikin kananan motoci masu tafiya shi ne ya buƙaci a bashi kuɗi wannan direban sai ya ki ne ya suka harbi tayan biyu sannan ma suka bubugi direban yanzu haka sun jima direban ciwo Shi ne jama'a ko masu tafiya kasuwa kowa ya zo da mota ya tsatsaya aka cika mota mota yanzu aka bana ka kasa mota duk da yake gurin ba eh, ba a wucewa kenan To yanzu kamar me kuke so a yi? Yanzu abin da ake so a yi yadda jama'a da suke magana tun da wannan masarauta ne babba na mai girma shi ga wani ganye cikin na ganye an fi so shi kansa mai girma sarki ya so kurin din sannan dipti ganna kansa mahaifansa ne yana gari shine jama'a suke so su zo gurin ya zo gurin shi kansa dipti ganna dama su abin da suke so ma sai ganna ya zo tukuna kafin a sake hanya. To wai kowane mataki aka ɗauka kan wannan batu? Brigadier General Bello Muhammad da ke zama kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yola ya ce ba haka kawai sojojin suka tsaya kan hanya ba to amma ko yayi mamakin abin da ya aukun amma ba su san abin da ya faru ba akwai akwai mutanen da suke zuwa daga mayo balwa side cewa za su kawo attack ba su san if they are salty they don't know what would the reason amma I've told you also amma akwai suna da crisis a kowai da suka cinye gonaki a ganye a da wayance suna so su zo su yi eh, su yi reinforce su ya mako zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto sokoto bayanai na cewa tuni jami'in 'yan sanda mai kula da yankin wato dpo ya shiga tsakani tare da alkawarin daukar nauyin jinyar direban da aka raunata biyo bayan koken da shugabannin kungiyar direbobi suka yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya